من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar halil muna shahi na 319 an gane? eh ma'adalla to mu zo to shi na malam ya ce wa ƙubila da awal abi faƙat fi i'aratihi laha fi sanatin an karɓi da awa uba amma shi ɗai banda wani daga cikin ahalinta amma in wasi na shi ma an karɓi ta magana an yi buki na aure an ƙare an yi ta jahizin yari an kai ta gidan miji sai ta sako kwarkwaronta na zinari ko sarka na buki ta ga an gama buki sai ba ce ta kawo ta ce baba in kawo ne yake kayan adon nan da aga wayanki an ka ce kai da idan za ka ce ta kace ai ara mata yayi ara mata yayi buki fi aratihi laha hau to amma karban magana ta fi sanatin iya magana cikin shekara amma in an ka tsallaka shekara an ka shiga shekara ta biyu wala ya kaɗa hau sai iya ta kai shi kotu ya kaɗa ta zan fasika amma dai ana amsa mata kaɗa eh, eh ko an karɓi da awa sai shi zai ko ah. amma da shan billahi lazi la ilaha illa huwa ah shi ba ah shi ke hmm. an karbe magana shi uban wa in halafatu imnatun ko da ta saba mai cewa ba a min kare dai in ka na amma ba ni kai ah. amma ban da inda abin ya nisa ba a karɓar da awa sai cewa ba ta aro yin abu ya nisa ya yi jinkirin nema abin nan gare ta har shekara ta shuɗe sai da an ka shekara shekara ta biyu yan nema kuma alhali wadannan يشعر bai ba baulan yin shi bai shaidar ba lokacin da ya ba ta abin bai shaidar da shaku shaida na ba ta aro ba to an ƙari da wagga magana shi uba ya amshi abin nan a cikin shekara amma da can billahi lalzi in bayan shekara na bai amsa amma in bai shaidar ba amma in ya shaidar yana amsa to mu ce gaba wa in saddaqar wa bi sulusiha in kuwa ce su kawo nan ta ce a Hababa ai na naka na ta yadda da cewa ta ba uba kayan nan da ya nema gare ta alhali ga ta rashidiya to ta ba shi amma in duk abin san mallaka in an ka hada shi an yi mai kima wanga zinarin da zai amsa gare ta ya kai sulusi in ko duk abin san mallaka zinarin gashi shi yawa to miji na da damar shi a a baba Allah ba ba da ranka haka ta ba su a fi sulusi eh za a fashi musu eh da shi da biya da shi da mata ce <laughs> baba da hankali ka shari'a sabanin hankali yanzu wani aiki da sai ya kamta mai bace ce

uba ya gama sayayya sai ya ga da ya yi duka ya kwashe abin da an gare shi ya sanya maɗiya ta tsarmakatai na kai kayan gidan miji an kai su ɗakin miji ba ana al'ada haka nan ba a kai kaya ɗakin miji tun to an ya sanya duka ya kai ɗakin miji an sa Allah ji kai ne sai Allah ya mai cika الآن عمي. shi na ai ta keɓanta da shi in urida in an tuzgar da abin nan mai baita ɗakinta an kai su ɗakinta bayan yaro sai magana sun kauta a ɗauko kayan nan a raba a ba kowa na shi shehu na halilu cewa a wahata satil bintu ya ta keɓanta an baƙi yatil warfati daga sauran magada bihi da jihazin ga ko kuma ba a kai kayan ɗakinta ba amma uba ya fi ya tattara da ɗabara ya fi ya aji ko ko ina ya aji amma da ya fi ya tattara sai ne. awa a sha da laha ko ko shi da rake kayan ganin wancan sai Allah mai cikawa wa hatar ita da kayanta sauran magada su yi hankuli don Allah bari mu biya a wani tarahu abu laha ko ko uba ya sai kayan ga laha don ɗiyate o wa ga ahu ya aje kayan ga inda ka ummiha inda ka ummiha kai sarki na, ya aje gun kama uwarta ko kishiyar uwarta ko babbanta ko abin na halarta ko yatta ko ƙaunarta ko ginin ƙanan ubanta ko gina ka kawo yi ya zo ga fitowa abu da shi ba awa ba ku inda ka umiya ita yi da to duk dai ya ita da kayan ga jama'a bana tare da kuwa mu zo mu jira wa wa ba lahu in mata ta ba su wa ga miji aswada ka sadaqi sai mai sai mai kyauta da shi aw ma yarzuquha bihi ko abin da yake mata sadaki da shi qabla al-bina'i amma gabanin akai mata inda yake shiga da ita an dolanta miji ya kawo akallu sadaki awo in ko ba da hu bayan an yi bina'i na ta bashi ko kuma sai kyauta gare ba da hu sashen sadaki ba ta ba duka ba to duk abin da an kai mai an kai kyautar ga ne yake duk kama babu yake nisa ya zan ne don ita wannan yariya al'amarin gawa da ya faru tsakanin ne da mijin tsakaninta da mijin ganata bayan an yi wanga abu sai saki ya abu to kal'adami na sai inda an yi ainihi illa an haɓa hutu inda ta yi mai kyauta take da Allah mai gida sadakin nan ka rike ni da yana son ka ba Allah ka kafita shi ma kamar kyauta ta shi miji lizalika don da wamul ishirati yabba mata ta wadda arshidiya wata dukiya ce ke rike duk abin da kika ana yi Allah ki kama kan ke ja to ana na ana nan sai an ka bude a wuri to an zo lanta miji ya mai suwa mata kayanta ita kuma tana damar ta kuma ta amshi abinta duk inda haka ta faru ta ba shi ala da wamil ishirat fa hufiqa ba kalada mina ba ka adiyatihi li zalika fa hufiqa to mallan yana da wurin nan irin wannan ya haka ga irin matsala irin wagga mutane su yi kula da ita irin waɗanda abuwa na faruwa a tambayoyi yanzu uba ya tana da kayan da zai gidan masu gidan da ya sai na jahizi kuma kowa sun ita wa sayayya amma in yan rasu yan wasu ta hucewa latin da ba kai bar bagado akai ko ba haka nan musamman irin kan gama wata da ko ko da tana da ya kawo yana ajiya a cikin raba gado aka yi to in ya aje inda ka ummiha ko kuwa tara ya ce laha ko a sha da laha to ya tafsir lihil bintu na'am shi da karamar mota mota ta da wuta ta hannun da ta amma da shi ba farko zai ce ba ba na an ka tsaya guda ne a jima'a na kudin haka ana yi kana kai mota shi da fi ɗanga hmm. sai da su a kama yana to ko ƙyanke an kai an haka sai kotu hukunci za a yi latana to mi rawar da ka iya rawar da kake gajiya ana rawa ba da kai ba ana kiɗi ana rawa amma kai ka san lallai ba a kai ƙarshen rawa da kai ni mi shi shigarka kun wani ka yadda a ba ta kayan da a shiga a yi shari'a kuma a shi ka oho ya ban hukuncin ya koma ba alƙalai na salatu da haka ana haka nan abin nan sai to amira amira rubuta oh to Allah sai ga aka siyasa sai aka ce ya zara ku shiga ku ku shiga ku shiga abin nan ku shiga alƙalanci Thank you. manya duka Allah ga mala hannu sai an ka an ka dai shi amma shi ba ta taba samun da matsala ba hakan malam malam abubakar hmm. sun yi mura da yawan lahi hmm. mhm. mhm. yi wannan magana ta a kaiwa amma ya je da kullum kowa ya san inda su to ai shi na awa shara laha mutum karatu